bin Usman bin Muhammad al-Khalil wannan shine darasi na 28 gabanin mu fara darasi kwanan wata za mu ga abin da ya rage bai fi kwana biyu ko uku ba mu shiga cikin watan zulhijja kuma dukkanin muna sanar da cewa waɗannan kwanaki goma na farko alkhairi lokuta ne masu tsada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من الأيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام maza Allah yake cewa babu wasu kwanaki da ayyukan kwarai Allah ya fi son su irin waɗannan kwanaki sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah har jihadi kan tabarkin Allah maza Allah ce har jihadi kan tabarkin Allah sai wanda ya fita da dukiyarsa da ransa bai kuma dawo da komai ba da haka kwanaki ne da yana da kyau mu amfane su mu ribace su da yawa daga cikin mutane suna ɗaukan azumi kaɗai ake yi a cikin waɗannan kwanaki sai ka je yawancin tambaya ana cewa malam azumi nawa ake yi ni ba zan iya yin guda tara ba zan yi guda biyu ko kuma guda nawa zan yi azumi ɗaya ne daga cikin ayyuka na kwarai wanda bai yi azumi ba yi sadaka ma'ana yawaita sadaka ya ƙara ciyarwa ya yi aiki na ƙwarai wanda ya lazimci karanta alkur'ani ya yi aiki na kwarai wanda yake qiyamul laida a cikin waɗannan kwanaki ya ƙara akan abin da yake yayi aiki na kwarai wanda ya kyautata wa iyalan shi ko ƴaƴan shi ko iyayen shi yayi aiki na kwarai duk wani aiki da ka sani Allah yana so to wannan kwanaki ayyukan sun fi soyuwa a gurin Allah a cikin wannan kwanaki fiye da sauran kwanaki da haka kada mu takaita kan azumi kaɗai, wanda yake da damar yin azumi kuma zai iya yi abu ne mai alkhairi babu laifi duk da akwai hadisi da imam muslim ya rawaito daga nana aisha allah ya kara mata yarda tana cewa ban ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba yayi azumin kwana goma din nan ba ban taba gani ba malamai suka ce a nan tana tabbatar da abin da ita bata gani ba ne wannan baya nuna cewa manzon allah baya yi zai iya yiwa kuma manzon allah bai yi ba saboda tafiya ko rashin lafiya ko wani abu da ya bujuro masa da haka suka ce hadisin baya gwada cewa ba a yin azumi azumi yana cikin al'amalin salih amma ba shi bane kadai aiki har ya zama ne idan baka iya yin azumi ba ka dauka cewa ba za ka iya yin komai ba a'a ka riba ya ayyukan da kake ko da na filfili ka kara akan wanda kake yi ko ciyarwa ko a bin iyaye ko salati ko karatun alkur'ani duk wanda yana cikin al'amalin salih da ake yi a cikin waɗannan kwanaki ubangiji Allah ya datar da mu ga wanda Allah ya kaddara zai yi layya idan waɗannan kwanaki goma suka shiga ba a son ya zama ya yanke farcen shi ko ya cire gashin shi ko ya cire fatarsa ko wani abin da yake makamancin wannan sawa'un aski zai yi ko kuma figewa zai yi cirewa zai yi kuma wannan gashi na mara ne ko na hambata ne ko na ina ne ba a son mutum ya cire a cikin waɗannan kwanaki guda goma da mutum zai cire bisa mantuwa babu komai Allah baya kama mutum kan abin da ya bisa mantuwa da mutum zai cire da gangan to ya zama ya yi abin da ba a so amma lagyar shi ta yi ga wanda yake ga matar da za ta yi layya tana da dukiya ta siyo dabbata da za ta yi layya ko mijinta ya sai mata ko babanta ya sai mata ita ma tana da wannan hukunci amma idan shiga za ta cikin layyan mijinta ko kuma mutumin da zai shiga cikin layyan babansa ma'ana baban shi ne zai layya shi ba zai layya ba to wannan hukunci bai shafe shi ba shi yana da damar ya aski yana da damar ya yanke farci amma shi uban ba zai wannan ba domin shi zai yi wannan layya din to yana da kyau mu tana da waɗannan hukunce-hukunce ubangiji Allah ya datar da mu in ba a manta ba a karatunmu da ya gabata mun ƙara shi dalilai da suka kawo fitina a zamanin sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yarda a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan al-mabahasul khamis al-ma'akhiz allati ukhizat ala Usman radiyallahu anhu al-ma'akhiz allati ukhizat ala Usman radiyallahu anhu al ana nufin abubuwan laifi ko abubuwan da aka kama ake ganin laifi ne akan Usman ibn Affan waɗanda suka yi jina Usman ta waye har suka kashe shi da me suka dogara menene su me suka rike shine al-ma'akhiz abubuwan da suka rike waɗannan abubuwa da zamu karanta su a fahimtar su laifi ne kuma akan wannan suka dogara suka zubar da jinin jina Usman Allah ya kara masa yarda a can malam ya gaya mana sababban da suka kawo fitinar ma'ana abubuwan da suka motsa har aka yi tawayan amma su wanda suka zo kan jina Usman suka zubar da jinin shi me suka rike me suke ganin cewa dalili ne sune abin da malam zai ambata mana anan malam ce al ma'akhidhu allati ukhizat ala hukmi Usman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ujmiluha thumma ufassiluha insha Allah ta'ala malai shi abubuwan da aka riƙe ko laifukan da aka kama dangane da hukuncin sayyidina Usman dangane da khalifancin sayyidina Usman muna cewa laifuka a gurin ba wai muna nufin laifuka ne har a gurin Allah madaukakin sarki ko a gurin bayan Allah muminai su a gurin wanda suke suna ganin sayyidina Usman bai yi daidai ba amma muka zo muka bi su zamu ga babu wani abin da yake na laifi a ciki kuma ko da laifi ne kamar yadda zamu gani laifi ne da bai kai ya kawo a kashe shi ba Allah ya kara masa yarda malai ce, ujimilu ha zan dunkule su suma ufassilu ha insha Allah ta'ala sannan in yi bayanin su daki daki in Allah ya so to anan malam ya ya dunkule su ya ka mana guda goma sha uku amma idan za mu koma littafin Makatalu Usman na Dr. Muhammad ibn Abdallah Al-Ghabban malami a jami'ar musulunci ta Madina ya yi littafi akan wannan matsala ɗin kamar yadda kwanaki na ambata mana inda za mu koma za mu ga ya kasa su gida uku akwai abubuwan da suka kama suke ganin sayyidina usman bai daidai ba a kansu kuma ya inganta cewa din sun faɗa haka ma'ana ya tabbata sun kushe sayyidina usman da waɗannan abubuwa din kamar cewa bai je yakin badar ba ya inganta a cikin sayul bukhari wani ya faɗa kamar cewa ai da aka yi bai'a ta ar-ridwan bai'atul ridwan sayyidina usman baya nan wannan ya inganta sun faɗa kamar cewa sayyidina usman ya gudu lokacin da aka yi yakin uhud yana cikin wanda suka bada baya suka gudu wannan ya tabbata sun faɗa akwai kuma abubuwan da sun shahara abubuwa ne shahararru ana cewa suna kama sayyidina usman da su amma in ka bincika za ga sanadin bai inganta ba ma'ana sanadin bai inganta cewa sun tomu sai jina usman da waɗannan abubuwa ba amma sun riga sun shahara a rubuce-rubuce kamar yadda za mu gani misalin cewa ya koro abizar ya kori sabin manzan allah abuzar da garin madina wannan ya shahara ana dangana sai jina usman haka amma in ka bi bibiyar yadda rigimar ta taso za ga su wanda suka kashe shi ba su tumce shi da wannan ba amma dai ya shahara ana faɗa akwai kuma abubuwan da gaba ɗaya ƙarya ne ma'ana ba ma wata riwa da ta nuna cewa sun tumci sayyidina Usman bai kuma shahara ba to a nan shi malam Dr. Gabban ya rarraba su amma nan za mu ga shek Usman Khamis ya haɗe su sai dai wajen bayani zai mana bayani daki daki yadda za mu gane Al'awwal, abu na farko da suke ganin sayyidina Usman bai yi daidai ba tauliyatu a aqaribihi ya jibintar da 'yan uwansa akan mulki akan shugabanci akan ba su iko da dama misali gwamna kaza ɗan uwan shi ne gwamna kaza ɗan uwan shi ne ya dai jawo yan uwan shi Shi ne shine tawliyatu A asani abu na biyu nafyu abi zarrin ilar rabaza korar abu zar shi ne kora ya kora abu zar sahabin manzon Allah jundub ibnu junadata ya kore shi ilar rabaza zuwa wani gari zuwa wani guri da ake kira arrabaza a can kasa malam ya ce. tab'udu anil madina masirata salasati ayyamin wannan gari arrabaza tsakanin shi da madina tsawon tafiya kwana uku ne ala tsariki makka kan hanyar makka a wancan lokacin kenan tsawon tafiyar kwana uku kun ga a yanzu ba yadda za a kai kai kwana uku yau ko awa uku ma ba za ka yi ban kawo mota din da tafiyar da da ake yi kwanaki kun ga yanzu ai cikin awoyi ake yin ta a mota daga makka ma zuwa zuwa madina awa nawa ake yi ba a gudu ne ake awa biyar shida bakwai amma ga wanda zai falle awa hudu da wani abu ta kai shi a makka to da haka a wancan lokacin wannan tarihi ne na wancan lokacin yanzu zai zama yadda tafiya ce bata kai taka ba kila ma yadda gari yake ba dada kaga ta kusa haɗewa da gari to yana cikin laifinsa da suke da ya shahara cewa yayi wai ya kori abu zar daga garin arrabaza waɗannan tumce-tumce galibin waɗanda suka fi yaɗa suka faɗa su shi'a ne shi'a ne suka fi yaɗa su da faɗa su shi za za ga yanzu kama abu zar su shi'a suna ganin yana cikin sahabbai wanda suke masoya ahlul baiti wanda suke kauna da haka laifi ne an kore shi suna ganin an kore shi ne don yana kauna ahlul baiti asalis abu na uku ita'u marwan bin al-hakami khumsa ifriqiya suna cewa ya baiwa marwan ibn al-hakam kaso ɗaya bisa biyar na mai ifirikiya na ɓangaren ifirikiya da aka buɗe to wai da aka sami ganima ya kasa kaso ɗaya bisa biyar ya bashi alhali ba haƙƙinsa ne don me zai bashi sannan marwan ɗin nan suna cewa ba mutumin kirki bane bal ma manzo Allah ya kore shi shi da babansa da garin Madina dan me na Usman ya dawo da su har ya bashi dama har kuma yake bashi kaso ɗaya bisa ganima wannan yana cikin tumce-tumcen da suke Arrabe tuhuma ta hudu ihraqul masahibi suka ce wai ya kona alqur'anai wa jam'un nasi ala mushafin wahid ya kuma hada mutane kan qur'ani daya ya kama qur'ani dai ya biya kona ya da da mutane kan qur'ani kwaya daya da haka wannan ma ne a baya mun yi wannan kadiyar ta aikin da sayyidina usman ya na tattara alqur'ani mun ja sayyidina ali yana cewa da sayyidina usman bai bani zan yi kuma mun ji cewa ba yadda suke faɗa ba kurin konawa yayi dan baya su a karanta ba a'a ya kokona su ne saboda ya riga ya hada sahabbai an fitar da abin da yake shine ingantacce kamar yadda muka karanta a baya kada al'umma su lallabu idan aka bar waɗannan to wani zai ɗauko ya karanta wani ya karanta da wannan sai zama an samu lallabuwa kamar yadda za mu zo mu ji a gaba alhamis suna tumai da cewa darbu bin mas'udin dukan abdullahi dan mas'ud hatta futiqat am'a'uhu har ma'ana hanjin cikin sa ya fito ma'ana ya mai duka dukan da ya sa har har ya ji masa ciwo shine ma'ana futikat am'a'uhu kamar ana nufin ya ji masa ciwo wa darbu ammar bin yasir haka nan ya doki ammar bin yasir hatta kusirat adla'uhu an karya mai kashin kashin kirji yadda saboda dukan da aka yi mai kun ga wannan ma ya shahara amma ba wani sanadi ingantacce akan haka riwaya da ta zo akan wannan ya ce cewa ya daki ammar bin yasir har ya ji masa ciwo wannan ruwa bata inganta ba asadis tuhuma ta shida a ziyadatu filhima ya ƙara akan gandu na dabbobi fiye da zamanin manzan Allah sallallahu kun san ma'ana kamar yadda muka faɗa kowane sarki yana da gandu na shi gandun sarki kuma ba mai shiga ya kiwo ko ya wani abu sai da izinin sarki to shi sai usman suka ce da ya ya ya ƙara kakkange wasu wurare ya ce kan wanda ya kiwo har ma cikin ruwayoyi wanda ba su inganta ba sun ce wai ya samu wasu wurare ya ce in ba dabbobin shi ba kada dabbobin da suke kiwo a gurin da dai irin waɗannan a tumce tumce to yana cikin abin da suke ganin laifi ne asabi'un abu na bakwai al-itimamu fi safar cika sallah cikawa a yayin tafiya yana cika sallah idan yayi tafiya suka ce manzo Allah kasar yake amma shi yayi tafiya cikawa yake kun ga wannan ya inganta sayyidina Usman yana cika sallah idan yayi tafiya amma bai inganta cewa sun tumce shi da wannan ba an gane abin da nake nufi ya inganta yana cika sallah in yi tafiya in yaje aikin haji raka'a hudu yake baya yin biyu har kamar yadda ya zo riwaya cikin bukhari in ban manta ba da sunan abi daud ya je sallah a raka'a hudu aka gaya abdullahi dan mas'ud cewa ga sayyidina usman khalifa ya cika sallah sai ce ina ma ya raka'a bi kamar yadda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam da aka yi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ma ya bi kamar yadda manzon Allah yi da aka zo yin sallah sai jina Usman ya shiga gaba zai limanci Abdullahi dan Mas'ud ya bi sallah a gama ka ce to ka me inkari kuma ka bi shi kun yi hudin tare ya ce al-khilafu sharrun sabani ai sharri ne wa ka ya inganta sai jina Usman yana cikawa amma abin da bai inganta ba babu riwaya ingantacciya da ta nuna cewa sun tumce shi da wannan الثامن نتقص الغياب عن غزوة Badrin. suka ce bai je yakin badar ba gaba an an badirin ma'ana ba a gan shi ba mun san gaba shi shine ɓuya ai gaba ya gibu daga na ke ce alghaibu abin da yake ɓuyi to alghiyab wanda ya zan ba a gan shi ba a yakin badar wannan ya tabbata sai jira Usman Allah ya kara masa yarda bai je yakin badar ba kamar yadda yake cikin sahihul bukhari da haka anan yana cikin abin da suka tuci sai Usman cewa bai je yakin badar ba na التاسع نترى الفرار من المعركة يوم أهد يا قدو دقا فجن ياكي لانا أهد وانا tabbata. Sai سيدنا عثمان yana cikin wanda suka juya baya lokacin da yaki ya tsanani a-kai ana an sanya musulmi tsakiya har ma saboda rudewa musulmi suna kashe junansu kamar yadda suka kashe Huzaifa Al-Yaman mahaifin Huzaifatul Yaman musulmi ne suka kashe saboda rudewa to anan wasu kama hanya sun baro manzan Allah sun baro filin yaƙi sun nufi garin Madina Allah ya ce iz na wala talhuna ala adin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin to wannan kissar kenan abinda Allah yake da labari to yana cikin abinda suka tumce cewa yana cikin wanda suka gudu a ranar yaƙin Uhud Al'ashir na goma al-ghiyabu an bai'atir ridwan bai je bai'a cappa ta ar-ridwan ba shine a lokacin da manzo Allah je zai shiga garin Makka da niyyar Umara kafirai suka tare suka hana shi karshe aka yi sulhu sulhun Hudaybiya kenan to gabanin ai sulhu manzo Allah ya nemi sahabbai su zo su mubaya'a akan mutuwa akan ba za a gudu ba manzo Allah bi da hannunsa wanda ya yi mubaya'a wanda duk waɗannan sahabbai guda su dubu da ɗari hudu wata riwaya su dubu da ɗari biyar wata riwaya su dubu da ɗari uku domin ga ɗauki adadin da ya fi yawa dubu da ɗari biyar duk suka yi manzan Allah baya kan cewa ba guduwa sai mutum ɗaya aljaddu bin qais wanda shi kuma munafiki ne shi ne bai mu baya ba suka ce to sai jina usman ai baya nan aka yi wannan ina ya tafi alhadi ashar abu na sha ɗaya lam yaqtul ubaidallahi bin umar bil hurmuzan bai kashe abdullahi bin umar ba ubaidallahi bin umar ba bil hurmuzan da ya kashe alhurmuzan in ba ku manta ba na gaya muku lokacin da kashe sai jina umar cikin waɗanda aka ce an gansu suna mitin akwai alhurmuzan akwai abu lu'lu'a akwai jufaina cewa wani ce ya gan suna mitin da suka gani suka miƙe wuka ta baɗo kuma da wannan wuka sai jina umar da aka ɗan shi ubaidillah da ya ja ka yi ɗau takobi ya je kashe hurmuzan dama shi abu lu'lu'a ya kashe kanshi ya je kashe jufaina sai suka ce to jina usman bai ya da ya zama khalifa bai kamo ubaidillah ya ya mai sasi ba dan me bai tsaye da haddi ba alhali ya kashe wani mutum da bai da haƙƙi kun gane tuhumar ai asani ashar tuhuma ta sha biyu ziyadatul azani sani yawmal juma'a ya ƙara kira na biyu ranar juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a kira ɗaya ake yi shine wanda idan liman ya hau minbari yayi sallama ya zauna sai ladan ya kira sallah sai ayi hudu ba wannan haka manzo Allah yake yi haka nan sai jina Abubakar yake yi haka nan sai jina Umar yake yi Sai jina Usman da ya zo zamanin khalibanci shi sai ga mutane bana shagala juma'a suna shagala da haka sai ya ce a dinga yin kiran sallah na farko kafin a yi na biyu sai ake zuwa na guri da ake kira zaura yana wajen kamar kasuwa kasuwa ne ranar juma'a sai a kwala kiran sallah in aka yi wannan kamar da 'yan mintuna to lokacin liman zai to amfanin wannan duk wanda yake kasuwa ji kiran sallah zai ce o oh, yau juma'a sai kowa ya bar abin da yake sai ya to wannan kiran sallah na biyu suka ce dan me zai kara bayan manzo Allah bai yi ba wanda zamu ga har yanzu galibin garuruwa ana yin shi a ana yin kiran sallah na na farko sannan ai biyu to a zamanin manzon Allah na shine na farkon na farkon da ake yi wancan a zamanin manzon Allah babu shi na nabiyin da liman yake bayan ya humin bari shi yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Sheikhul Albani yana da ra'ayin cewa ya kamata a dawo kan yadda manzo Allah yake yana cewa yanzu akwai agogo akwai rediyo akwai talabijin akwai kaza akwai sibika duk za su tana ma ranar juma'a kana kasuwa zaka ji kiran sallah ce to ba bukatar ai wannan amma wasu malamai na ganin ba laifi dan an yi kiran sallah farko wannan wata kadiya ce daban الثالث ashar tuhuma ta sha uku raddu usman al-hakama akwai wani mutum al-hakam mahaifin marwan